ci gaban katakun bala. Ba kai za mu bi. Kai ka zarce gwamna balama Assalamu alaikum ya al'ummar jihar Bauchi. Mu 'yan kasuwa tare da masana'anta masu aikin hannu tare da ma'aikatan gwamnati na jihar Bauchi. Muna son mu tunasar da ku abin da kuka sani, amma ake ƙoƙarin kau da hankulanku a kai. Mu sani a wannan lokaci ba mu da buƙatar wani gwamna a jihar Bauchi da ya wuce sanata Bala Muhammad Abdulkadir ƙauran Bauchi. Dalili shine irin ayyukan alkhairi da ya ɗauko wa jihar Bauchi. An jima ana mana kamfen a jihar Bauchi da abubuwan da basu taka kara sun karya kaman ruwa, asibiti, makarantu, titina da kuma bunƙasa jiha kaman yadda muke kallon sauran jihohi makwabta suke Amma daga zuwan sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya tsallakar da mu dukkanin waannan saraɗan da muke kai. Anya jama'an jihar Bauchi wannan irin ayyuka da sanata Bala Muhammad ya ɗauko idan har ba mu ba shi dama don karasa abin da ya ɗauko ba muna ji a cikin zukatanmu akwai wanda zai iya karasa waɗannan ayyuka da ƙaura ya ɗauko yin su kuwa don Allah al'umman jihar Bauchi mu duba gaskiya mu cire son zuciya wa kanmu kuma mu cire wani interest da ya zama mu kaɗai ne muke da shi a zukatanmu mu zaɓi garinmu mu nemi ci gaba wa kanmu mu yi tunanin ci gaban 'ya'yanmu ƙannanmu iyayenmu da jihar mu baki ɗaya hakan shine mafita a gare mu baki ɗaya kada mu bari 'yan dambiya biyan bukatansu su kai mu su baro mu kada mu manta mu sake ba wa mai girma gwamna dama domin ya ci gaba da zubo mana ayyukansa na alkhairi kamar irin su asibitituna da ya dinga yi local government ba local government irin makarantu da aka dinga yin su local government ba local government ayyukansa na titi lungu da saƙo ya shafi kowane local government a cikin jihar Bauchi sai kuma ginshiƙin rayuwa ma'ana ruwa ya ɗauke mana wahalansa a cikin jihar Bauchi baki baki daya tare da tallafawa marasa karfi baki daya a jihar local government Bauchi watan empowerment raba motoci keke na fef mashina injin markaɗe keken ɗinki har da injina na noman rani tallafin kuɗi na jari wanda mutum zai yi da yin ya tallafa wa kansa so jama'ar jihar Bauchi ina mai ba mu shawari kar mu je mu zaɓi tumun dare a zaɓen 2023 mu zaɓi nagartaccen mutumi wato sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi don ci gaba gaba da gudanar da mulkinsa da ƙoƙarinsa na tallafa mana kada mu je mu ɗauko abun da daga baya da kanmu za mu yi da na sani muna kama kanmu